lafiyar ce ta kawo kuma lafiyar ce ta sa a ba lafiyar ce ta sa aka biyo ki lafiyar ce ta sa aka gane ina ne inda za ki ba lafiyar ce ta sa aka yi nazari aka yi tambayoyi aka gane lalle ke yar gidan nan ce salamu alaikum amma alaikum salam yawa a da Allah za ki yi mamakin irin kudurin da na zo miki da hi da kuma irin kudurin da yayi yake tafiya da kasan mu a rayuwa muna tafiya da yayi kuma yayi in ya zamto mai tsafta ne yayin ya zamto wanda za ka tsaya ka yi rayuwa ka faɗi maganar da zai zamo ma inganci a rayuwarka ba wanda zai cuce ka ba to da Allah dai ba wani abu na zo da hiba ki taimaki rayuwata na ji gari ana yayyada kowa hen iya ce iya da wani iya da wani iya da wani iya to dan Allah ni inda hali ina so in zama bestin eh mm. besti don Allah da baraka ji malam ana besti ne mm. tukuna ma ina motar ka tukun <laughs> ah! kai wai wa Allah na ai in kin kare min kallo kina kallon takalmin nan kin san lalle ga mota yeah ah! yes shi kansa mota ce mai zaman kanta to bari ka ji to ana yin besti ne mai kuɗi kuma da kake magana mutane ma in sun fita kowa na besti kowa na besti to in suka fita ana fita ne da mai kuɗi in muka fita da kai me ka siya min me muka aje me muka ci kake magana besti besti kai ni kam ana besti ne wanda zai tallafa min rayuwata wanda zan ji daɗi in shakata ba irin ku ba ka wanka ko a ah, an yes yes yes yes na dan wanka ba arena ni ko ina je Italy ma sa take sai mun very fine ah, haka um kina ji na ina jin ka Ni daman bestin he mai kuɗi ake yi in ba ka da sisi ba a besti da kai domin a tallafe ka? Ta a yi besti da talaka? Ai da mai kuɗi ake yi. Ba ka ga gidanmu ba ne ba? Um, na gani kuwa. Na ga gidan kuwa. Na gani. na ga gidanku ba <laughs> ah. <laughs> ban ga gidanku ba <laughs> na ga gidanku to to na gode shi kenan na gode mm. sai an jima sai an jima eh na gode abu wani jirgin ah, ah, ba komai na gode sai an jima to mm, sai an jima to ha to ka tafi mana sai ka tsaya kuma kana sai ba ko mai ai ba gidan ku da ya gaba dai sai an jima to sai an jima na gode Allah ya kiyaye hanya amin ya Allah ni na yi nan to na gode Eh. <laughs> wai ban ga gidansu ba a'a <laughs> ah, wai ban ga gidansu ba wallahi lazai ka bi bayanan diyan da aka yi diyan da aka yi billahi lazai ba a gidan ba ce za ta hige ne ta higa gidan karɓo wani abin wai ban ga gidansu ba hegen tsayi kajar ka ah, <laughs> wai ban ga gidansu ba to ikon Allah dama haka ɗarin bestin yake bestin to inda da haka tsarin besti yake to ba besti ba tsinanne irin besti what billahi lazi kenan mu ban mu da sisi ba ma ba za mu zama besti ba besti yeah to yanzu ka gan ba besti mun mu mu zama kama kame kama kame ya gari ya hutu ya rayuwa ya yau da kullum ya kai da kawowa ya hange hange ya higa lungu da ba kakkautawa ya rayuwa na san zaki mamaki irin wannan danno rubos da na yadda kika san mota na ce miki hello how are you doing magana ce take zuwa a tattare da ni wanda za mu taimaki juna mu taimaki al'umma mu taimaki rayuwar mu taimaki zamani mu faɗawa duniya lalle mu ma mun aminta mun haɗe ita rayuwa har kullum ka ɗaya ka yi tunani ka yi nazarin ina za ka bulle ina ka higa ina ne ba hanya ina ne da hanya ka sa a ranka rayuwarka me za ka yi ya zama ma mai kyau me za ka yi ya zama ma mara kyau me za ka yi ya zama ma fresh a mayin ɗinka a rayuwa kuma ki wallahi ki wa kanki tunanin ki karewa kanki kallo ga ki yan jajjawur ga ni dan jajjawur ki taimaki rayuwa ta mu taimaki rayuwar juna gaba daya ki so ni da besti a yanda kake eh. nan rabin alamina ai dole in yi besti da kai alhamdulillah na gode wa Allah na gode wa Allah to thank you na gode besti a dan Allah a wata unguwa kike salama baba lafiya lau lafiya lau lafiya amin ya Allah amin baba amin baba kin san su irin wannan tsofaffi sai ana gaida su in kana so rayuwarka ta ma daidai ka bulle duk iskancin da za ka yi in dai ba za ka rena na gaba da kai ba to za ka gama lafiya amma an aka ce kana iskanci kana rena babba ko kuma babba ba za ka yi armahi ba wannan tsohon da kika gani lokacin da iya yaro ɗan rawar bangalo ne billahi ɗan rawar bangalo ne amma da yake ya ɗaya ya ɗare mutuncinsa da ya rawar ma bai rahin kunya ba ya yi ladabi to shi ne in ya ga mana abu sai ga iya mata mana albarka to amma bai ta ya ka san haka baban dan sa'idu ne ba abokin mu eh tun ba baban abokin mu ne mun san komai mun san tari kuma iyayen mu suna gaya mana halin sa yawa to da Allah da annabu besti ki rike na a zuciya ina da ji besti komai normal yake ki sa na a zuciya hmm. ki sa na makwallatan zuciyar ki yanzu ina za ki je zan je dan nan ne kaɗan ah, to in taka miki man besti ah, mu je besti ba matsala <laughs> besti lokacin da muka tafi Uganda a Uganda ana besti Destin Uganda za ki ga mutum ne kana yaro za ka haɗu da wadda ta sa'a uwarka ma. Na gode wa Allah da muka haɗu da ke muka zama bestin juna. A can Uganda mutum za da yi bestin ga mutum hankali ya je ne ya nemo gyatumarsa. Allah bestin. Billahi lazi bestin. abin bayya min yadda nake so. Ki riƙe alƙawari. yawa besti dama ina so in karba a biyu a shagon nan ne sai nan sai mu ƙara sa eh, gida eh ba ko je ki karba ki da karbe ina nan ina da da ka bani dubu ɗaya ko dubu ɗaya za ka bani sai in karba dubu dubu ɗaya ba fa wani kuɗi da yawa na ce ba dubu ɗaya eh, <laughs> ah, <laughs> fara da iyaye kenan wai kin ga da Allah zolaya ta kike ko ki darraba hankali na ko kuma har zuciyarki daga ba wani zolayen da nake maka dama ina so in karbi abu sai mu karasa gida mu zauna mu yi fira <laughs> yaya kenan ai bestin kwada ki ne ai ai ni ina yaya haba yaya dubu ɗaya ni da dubu ɗaya wa ajiye wani yaya to dubu ɗaya ce ta sa na koma yaya ai kwarai yaya ce ke wallahi ba bestin yaya ta ce ke dubu ai ina kin kin karba abin Allah da za mu sake haduwa nan gaba kawai dai ka kama hanyar ka nima in yi nawo ko miki ce kama hanya na ba zan kama hanya na to sai an jima mu jima da yawa eh, mu jima da yawa da haka kuke bai sun Kan jaraba ya wai dubu dubu ni ina da dubu ɗayan zaki gani ina gumi duk gumin nan duk yunwa ce in je in ci kai in tuwa kai na wani wayan ba ta dubu ɗaya wai bai sun warwa kar Allah sa a bai sun da bai ni wallahi tallahi da ku wallahi ba su da amana ni wallahi bar wani ya sake kira na ya ce min besti besti zai ga rashin mutunci Besti? Ah, ni kwana biyu na kasa gane lamarin ki besti in na kira wayar ki ma baki dagawa wai me me faru ne wani ne taba ki eh wannan kan daga besti ba kira lokaci sun da fasin zama abin da suka raba kwanan nan gara mu ma mu canza tsari ina ta kiran ka baka daga baka ga test dina ba har account number fa na tura besti kenan ba ba ba ba za ki gane ba ba za ki gane rayuwa yanda take tafi ba ba za ki gane yanda nake ji na a rayuwa ba na ga account din ki in na ɗaya na bude account din nan besti raina ne zai baci ka tura man kuɗi mana a bestie in dai account kuɗi ne gaskiya bestie mu ba zai dore ba billahi lazi shi yasa naga kin fito gaba ɗaya kina daddaure kina ni shan kunu kina ni mummurdewa to ki bi duniya a hankali ki bi duniya a hankali ke ba ki da wata alƙibla he dai san kuɗi da mai ta kuɗi to daga yau ki sa ki sa ni a sahun ki magana besti na yanke ta yawa kin ji yawa dama besti besti nan da ta ce mana na ƙarya ne na san dama ai ba mai ɗaurewa kina ni wannan a faɗa miki ma da nake gaya duniya besti ta ke ba ba taimaka miki ne ba dan ba a gaya jama'a sunan ki na gaskiya ba ana na ɓaɓɓoye musu ai kai ma sa'a ka ci da na kira ka besti waye bai san asalin sunan ka ba asalin suna na me kin ji ki ba waya ta samu matsayi ma na ce mata besti suna laure fa sunan ki laure laure kuma daga yau daga an mun haɗu da ke hayata hayata ni da ke daga na baki kawai laure what ya fuska kama an jika gasara hey Wasu kaga he an jima he an jima dole mun jima da yawa mana ah, ina ganin tas ina zaune he da ka bulim. Bulim daga dadu bayan ga lamba account ta turam ni ga dan asararre mutuma kar Allah sa kara bisin Hey, he kuma tuka biredi